ya danganta da al'adu na idan an samu canjin al'ada wani abu ne wanda yake muhimmi amma musulunci baya son ka cutar da kanka kan abin da ya sanya maka so da haka mustahabbi ne yin sallama wajibi ne raddin sallama idan akwai fasadi babba da zai faru sakamakon yin mustahabbi mustahabbi bai halatta ba ya juya ya koma ba mustahabbi ba hasali ma ya koma abin ki a yanzu mun tsaya inda zamu ga cewa mace idan ya jin tsoron fitina da mace bai halatta bai mace sallama kamar yadda ya zo a cikin rayu daga sarkin muminai ali dan abi talib daga manzon allah sallallahu alaihi wa ale cewa manzon allah ya kasance na kin yi wa mata sallama idan yana jin tsoron fitinuwa namiji da gare su cewa namiji kada ya sallama idan yana jin tsoron fitinwa a sauran addinai su ma ya zo cewa sallama tana nan gaisuwa tana nan tsakanin musulmi da dukkan addinai sallama ma tana nan tsakanin musulmi da dukkan addinai idan wanda ba musulmi bai maka sallama za ka ce alaikum idan wanda yake musulmi ne idan kuma ka zo waje za ka yi musu gaisuwa kuma da kayi wa ba musulmi sallama ba shi ma baya cutarwa kamar yadda ya zo a cikin ruwayi da yawa daga albait amincin allah ya tabbata gare su cewa idan abin nan na musulmi ce muku salamu alaikum ku ce wa alaikum salam kuma ku ce salamu alaikum idan wanda ba musulmi ba ne ku ce alaik yawa wannan ya wadatar in ka ci mishi alaik in ba musulmi ba ne sai dai za mu ga wasu ruwayen sun zo cewa ba su hana cewa a ce alaikum salam ba cewa ba matsala ka cewa wanda yake ba musulmi ba alaikum salam kamar yadda ba matsala ka cewa wa wanda ba musulmi addu'a ba ba matsala ka mishi addu'a sai dai idan addu'a ce wacce take a wajen Allah bai halatta ba ya same ta ba za ta same ba zai same ta wannan ko har musulmi da za ka yi wa musulmi addu'a da a wajen Allah bai cancanci ta ba da ba zai karba ba haka ma wanda ba musulmi ba ubangiji suma ta allah ba zai karba ba idan kai mishi addu'a wacce ki bai cancanci ta ba shi yasa ma za mu ga wani ya tambayi imamul kazim amincin allah ya tabbata gare shi daga cikin imaman ahlul bait halifofin manzon allah da ayyana da za koma gare su wajen son addini bayan sa cewa kana gani me yake cewa da shi abdurrahman bin hajjar me yake cewa da imam al-kazim yana cewa da shi a ra'ayita in hishashtu ila mutatabbibin ila mutatabbin wa huwa nasraniyun an usallima alai wa wala qala na am la yanfa'uka du'a uk la yanfa'uhu du'a uk yace idan na buƙaci wani likita da zan je wajen shi yana kirsa in je yi mishi sallama in yi mishi addu'a yace eh sai dai addu'a da zaka masa ba za ta amfane shi ba ma'ana idan idan da zaka ce Allah ka yafe masa wannan rashin imani da kai da ko kuma rashin imani da ka wannan ba zai yafe ba wannan ya rage hannun ubangiji idan yana da uzuri Allah ya karbo uzurinsa idan sako bai zo masa ba na manzon rahama ne sako bai zo masa ba Allah ya karbo uzurinsa inda so amma kai mishi addu'a kamar addu'a annabi Ibrahim ce ga babansa da ya mishi addu'a Allah ya ce addu'ar da ya masa Allah bai zargi annabi Ibrahim akan yayi babansa addu'a ba wanda yake ba musulmi ba amma ya ce da abin da ta bayyana gare shi cewa makin Allah ne cewa babansa ya san gaskiya ta kiwaye sai ya barranta da ya mishi addu'a ya ya daina masa addu'a amma babansa wanda ya yake ba musulmi ba ya kuma san nam kamar yadda a ruwa ya cewa amminsa ne ba baba mahaifi ba ala'ayi halin muhimmi dai babansa ne ko da ammi so da haka ya zo cewa yana yadda bayyana gare shi cewa aduwwul lillah me aduwwul lillah ma'ana da gangan yake kin Allah ya san ubangiji gaskiya ne da banci don haka da yawa mafi yawancin wanda ba musulmi da muke da su ba su ma san me musulunci ba ba su ma fahimci musulunci ba musulmin ma kai sun san musulunci ba sana da ba musulunci ba ba musulmi ba mafi yawancin musulma ba san musulunci ba sana da ba musulmi ba saboda haka wanda ba musulmi ba don kayan mishi sallama musulunci bai hana ba shi sake cewa da shi imam rida wani ya tambaye shi daga cikin sahabbansa sai yake ce an tambayi imam hussain kakansu cewa ya zan yi addu'a ga bihudi da kirista sai ya ce ka ce masa allah ya maka albarka a duniyarka barakallahu fi duniyak wannan duk akwai tsammani mai karfi cewa waɗanda suke sun san gaskiya suka take ne amma wanda ba san gaskiya suka take ba na ala ya sai mu takaita da ce masa Allah shi kyautata maka albarka a cikin duniyar kamana Allah ya kawo sa'a kai mishi addu'a Allah ya kawo sa'a ciniki Allah ya taimaka duk wannan mai sauki ne ba wani abu ne musulunci bai hana yi wanda ba musulmi addu'a ba idan ga ruwayi nan da dama wanda suka zo wanda suke nuna hakan a fili za mu ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa yake rubuta wasiƙa zuwa ga manya-manyan manya-manyan mutane kuma ya kira su salamun alaik manya-manyan shugabannin kasashen duniya wanda wasu suna bautar gumaka wasu suna bautar wuta wasu suna bautar Allah ne sai da kiristoci ne kai guda shi sa ma tambayar da aka yi imamu sadiq kenan cewa mutumin da yake da bukata wajen majusi ba majusi ko kirista ko behudi yana mishi aiki da sauransu kuma yana rubuta masa rubutu yaya kenan kuma yana rubuta masa salamun alaik a cikin littafin ba so da haka kuma yana masa ne don bukatarsa ta biya saboda ogansa ne shi ne sai ya rubuta masa cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance na rubuta kisra da kaisar ci ba laifi da kaje salamu alaik a cikin rubutu saboda haka wannan ba abin nan na'am wani lokaci ya zo cewa ka fara rubuta sunan kafin sunansa amma idan girmama shi ne ka fara rubuta sunansa ka fara rubuta sunansa wannan ba ya cutarwa magani musulunci ya nema mu'amala kyakkyawa da wanda ba musulmi ba hatta da sallama idan kai mai sallama mun gani dai a cikin wasu hadisan ba su hana sallama ba idan ya cancanci sallama din yana da ladan in bai cancanci ta ba ba shi da ladan wannan kuma hatta da musulmi ko da musulmi ne idan kai mai sallama idan ya cancanci ladan yana da shi don bai cancanci ba ba shi da shi saboda haka musulunci shine fi kowane addini iya sanin yadda za a zauna da al'umma shi sa za mu ga abubuwa da yawa da suka kasance sakamakon gaba da kiyayya da aka haifa cikin al'ummu sakamakon kauce koyarwa halibait ne da kowanne mutum ya bi koyarwa halibait a halin manzan rahama da ruwayunsu da abin da suka zo da shi daga gado da suka samu daga manzan rahama da wannan addini sahihi ingantacce da ba a samu ya mutsi da yawa ba tsakanin musulmi da kirista to da bai kamata ba kana da makoci ko aboki ko mawaye ko oga ko ubangida ko waye kirista ka ce za ka wulakanta shi ko za ka tozarta shi ko za ka yi mishi mummunan mu'amala ko za ka gaishe da shi ko za ka wannan san ba ma musulunci ba ne musulunci shi ya fi kowa suna aiwa wanda ba musulmi ba kyakkyawan mu'amala manzan Allah yana rubuta mu salamu alaiki za ka ce manzan Allah ya zo da addini kuma behude ma wanda yake makwacinsa wato ba shi da nisa da gidansa yana cutar da shi yana zuba musu kazanta a hanya behudan nan ya rashin lafiya ko manzo je duba shi da ya je duba shi har ma yake jin kunya wasu ra'ayin suna da dalilin musulunta wannan bai hudun kenan ya ga manzan rahama sai sun koyar da kai ya zo ya shigo gida ya gaishe da shi ba shi lafiya sai sun koyar da kai shugaban al'umma mu duba mu ga shugaban kasa shugaban al'umma gaba daya ka kaddara a ce shugaban kasa da kai lafiya kana cutar da shi ya zo gaishe da kai haka fa yake ji to shi manzo Allah ya wuce shugaban ma kasa shugaban al'umma shugaban talika ne baki daya zababbe a wajen ubangiji masumi wanda baya sabo wanda yake yafi kowa ilimi da sanin ubangiji suwa ala da sanin abin da yake zuwa duniya da lahira so da haka wannan muhimmi ne sosai mu sani dangane da mu'amala kyakkyawa da wanda ba musulmi ba wasu hatta da musulma ba su da mu'amala kyakkyawar iyazu billah bayan sana kuma wani sa to a cikin duk dai mu'amalan mu da mutane da kuma tattauna mu da mutane yana da kyau mu sake shiga wani fasali wannan fasalin bayanin sallama kenan cewa yana da kyau mutum ya ringa kawai da kai kan abin da an uwansa yake masa ya kuma yi haƙuri da shi za mu ga wani mutum ya kai ƙara wajen imamu sadiq na abokinsa da irin wulakancin da yake masa sai ya ce ya yi haƙuri da shi a wata ruwa ma wani ya tsananta masa cewa shi wane suna kaza wane na kaza wane na kaza sai ce kada ka damu da binciken mutane da binciken halinsu za ka iya zama ba aboki in ka ce za ka kalli halayen mutane haka za ka yi abota da mutane ka yi haƙuri da munanansu ka jure munanansu ka kuma yi musu kyakkyawa ka kuma karɓi kyakkyawa daga wajensu ka ture mummunansu da kyakkyawa in suka yi mummuna kai kuma ka saka musu da kyakkyawa saboda haka wannan yana da muhimmanci sosai in ba haka ba za ka zauna ba aboki wata ruwaya ma tana cewa wanda ya tambaye imam sadiq shi ma mutum yana son ka amma kuma yana cutar da kai sai ce wannan jarrabawa ce da Allah subhanahu ta'ala ya maka sau da haka ka so shi kamar yadda yake son ka idan dai ka wato idan mutum kana so ka gane yana son ka to kai ma ka duba zuciyarka idan tabbas ka ji kana son shi to tabbas yana son ka shi sama da wani ya zo wajen imam sadiq da ya zo wajen imam sadiq yana cewa da shi ina son ka sai imam sadiq sun koyar da kansa kasa sannan can sai ɗau kansa sai ce ka yi gaskiya kana sona duk wanda ya zo ya ce yana son ka yana ƙaunar ka to ka sun koyar ka duba zuciyarka sosai idan ka ji kana son sa tabbas da gaske yana son ka a cikin ma'amalolin da musulunci har ila ya ce a kiyaye akwai batun atishawa da kuma idan mutum ya atishawa ka yi masa gaisuwa ta musulunci da ya ce a yi masa idan mutum ya ce idan mutum ya sha zai ce alhamdulillah atisha wani abu ne da ke fita daga dukkan jikin mutum ba kawai daga hanci bane a ruwaya daga imaman shari'a ta kwatanta shi da fitar mani daga jikin mutum wanda daga dukkan jijiyoyin mutum yake fita haka ma atisha daga dukkan jijiyoyin mutum take fita shi yasa wanda ya atishawa Allah yana kara mishi yawan kwanaki atishawa daya tana kara tana kara mutum kwana bakwai a rayuwarsa wato idan da zai yi mutu yau sai a sha wato wannan jijiyoyinsu za su buɗe buɗe wadda rayuwarsu za ta iya yin kwana bakwai a nan gaba wannan eh, wato ruwayu da yawa sun yi magana kan atisha da muhimmancinta da buɗewa jijiyoyi da kuma ƙara tunani da ƙara gudawar jini da kuma tsayin kwanaki da allah yake ba wanda yake yin sha matukar ba sha ba ce ta cuta idan ta cuta ce ba ta da wannan tasiri wata sha kala bice akwai ta cuta wacce take za ga tana yin da yawa uku hudu biyar sai ya goma wannan ta zama ta cuta amma atisha ta irin wannan sha ba ta wuce guda daya shikenan ko guda biyu amma kada ta kai uku za ta iya zama cuta gaskiya ba irin wannan ce ake magana ba amma dukkanin sha kuma hukuncin su daya kowace ce ta cuta ce ba ta cuta ba idan mutum ya yi ta zai ce alhamdulillah su kuma wanda suke tara shi za su ce ya hadi kuma Allahu wa yasbir balakum wa sallallahu ala muhammad wa ali muhammad saboda haka wannan shine atisham da abin nan shi sama da wani mutum ya atishawa bai abin nan ba ba wanda ya su masa magana imam sadu ya gaya sabon su cewa me yasa ba za ku yi mishi amsa ba ya ce dole ne idan musulmi ya atishawa ka amsa idan ya ce alhamdulillah kai ma ka amsa idan ya yi a harshen lafiya ka je gaishe da shi idan ya kira ka ka amsa masa ka je idan ya mutu ka halarci jana'izarsa idan ya yi atishawa kuma ka kai ma ka yi mashi addu'a idan ya ci alhamdulillahi rabbil alamin kai ma sai ka yi mashi addu'a ina ganin akwai matsaloli da yawa da za mu tattauna nan gaba za mu dakata haka nan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh